Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Shin ko kun san cewa ana iya yin jinya har ma idan Allah ya yarda ciwon kumburin hanta rukunin ba da ake cewa hepatitis B da turanci da ba zai kashe mai fama da da shi ba? Abin da za mu fara dubawa kenan kafin idan muna da sauran lokaci. Dr. Muhammad Ladan ya amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Juma'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. 28 ga watan Yuli rana ce da aka keɓe domin ƙara jawo hankalin duniya ga matsalar ciwon kumburin hanta. da ake cewa hepatitis da turanci. Kafin wannan rana ƙungiyar lafiya ta duniya ta yi kiran da a ɗauki matakan gaggawa na yaƙi da kamuwa da kashe miliyoyin mutane da cutar take yi a duk shekara. Wakiliyar muryar Amurka a hedkwatar ƙungiyar lafiya ta duniya da ke birnin Geneva, Lisa Shanlin ce ta aiko mana da wannan rahoto. Ciwon hanta wata ƙwayar cuta ce ke kai hanta hari. ta sa hantar ta kumbure kuma tana iya yin tsananin da har za ta kashe mutum idan cutar ta zo da ƙarar kwana. Ana kiran annobar wannan cuta da sunan sumumuka sau, domin akan yi watsi ko kuma ba kasafai ake mai da hankali ga irin ɓannar da take yi idan ta kama mutum ba. To amma ƙungiyar lafiya ta duniya ta lura cewa cutar hanta ita ce cuta ta bakwai wajen kashe mutane. an ƙiyasta cewa mutane miliyan mai tan da arba'in sun kamu da ciwon hanta rukunin ba kuma kimamin mutane miliyan ɗari da hamsin ne suka kamu da ƙwayar cutar ciwon hanta rukunin ca a duk shekara waɗannan rukunonin guda biyu na ciwon hanta sukan kashe kimamin mutane miliyan ɗaya da rabi shugaban shirin yaƙi da cutar na ƙungiyar lafiya ta duniya stephen victor ya ce ana da magunguna ko kuma hanyoyin rigakafin kamuwa da cutar da kuma kashe mutane da take yi ya ce akwai allurar rigakafin ciwon hanta rukunin ba sa'annan kuma bincike mai kyau a dakin binciken kimiyya na iya gano ko mutum ya kamu da cutar idan aka gwada jininsa ya ci gaba da bayani yana cewa To prevent death, there's treatment. There's treatment with hepatitis B. which can control the disease or suppress the virus, not cure it. Whereas for hepatitis C, there's now drugs that can cure almost everything. Ya akwai jinyar da za a iya yi wa wanda ya kamu da cutar, wanda kuma cikin ikon Allah har ta ceci ransa. Ya akwai jinyar cutar rukunin ba da zai iya ƙayyade ko kuma kassara ƙwayar cutar hepatitis B ɗin. Sa'annan kuma akwai maganin jinyar da zai iya warkar da mai fama da hepatitis C. Wannan ne ci gaba mafi muhimmanci da aka samu cikin 'yan shekarun da suka shige. Ya ce samun waɗannan magungunan jinya sun sa yanzu har an fara tunanin ƙoƙarin kawar da cutar kwata-kwata daga doron ƙasa. To amma kash abin takaici. Maganin jinyar hepatitis ba yana da tsada ainan ta yadda ba kowa ne zai iya biyan kuɗin yin wannan jinya ba. Domin kuwa a ƙasashe masu arziki jinyar makonni goma sha biyu na cinye dala dubu tamanin da hudu aƙalla ba a kasara ba fiye da naira miliyan goma sha shida kenan. To amma ƙasar Masar ta samu nasarar ganin an rage kuɗin jinyar zuwa dala ɗari tara, kuma ƙungiyar lafiya ta duniya ta yi imanin cewa sannu kan hankali za a yi ta samun raguwar kuɗin jinyar a cikin shekaru masu zuwa. ana dai harbuwa da ƙwayar cutar da ke haddasa hepatitis b ta jini ko kuma ruwa-ruwan jikin mutum galibi kuma uwa ce kan harbi ɗanta da ƙwayar cutar wannan matsala ta fi tsanani a ƙasashen afirka da kuma ƙasashen gabashin asiya hepatitis rukunin c kuma akan yaɗa ta ne ta hanyar amfani da alluran da ba shi da tsafta ko kuma ya gurɓace. A takaice masu yi wa kansu allurar miyagun ƙwayoyi masu kusa da hankali su suka fi kamuwa da cutar ko kuma yaɗa ta. A saboda haka ƙungiyar lafiya ta duniya ta dukufa ka'in da na'in wajen ganin an kawar da amfani da alluran da suka gurɓace ta hanyar amfani da allurar da aka ƙirƙiro su musamman da aka tsara ta yadda idan aka yi amfani da shi sau ɗaya to ba za a ƙara amfani da shi ba kuma. da turanci ana cewa disposable strangers. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su Wannan shiri na lafiya uwar jiki babu mai fice da ke? Yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. The voice of America. Haka ne, yanzu kuma lokaci ya yi da Dr. Muhammad Ladan zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita yau za mu fara ne da wasiƙar malama Hamamatu Idris Adamu Sangare. A namba goma Sangare Street akwatin gidan waya 611 a can Wukari, jihar Taraba. ta ce jami'an kiwon lafiya na shawartar iyayen yara da cewar da zarar sun haifi ‘ya'yan da zarar sun haihu kada su bai wa yaran da suka haifa ruwa har na tsawon watanni shidda sai nono kurum. To shin idan aka dafa ruwa aka bai wa jaririn cikin wannan lokaci akwai wani aibi? Kuma eh, likita me yasa likitoci ke ba da wannan shawara? To kin san aka haifi yaro karamin yaro da aka haife su bayan da aka har wata shida ko ma to ba su neman ruwa mai yawa wanda da ya kamata a ba su kamar kinsa san suna samun ruwa daga nonon uwarsu da kuma madaran da ake ba su wani lokaci yana tare da ruwa saboda haka duk wannan ruwan da ke cikin nonon da ruwan da suke sha ko a madara wannan ya ishe su abin da yasa ake ake so ba a so a ba su ruwa da yawa kenan aka ba su da ruwan yayi yawa wani lokaci kan zama illa to to eh. idan to baya ga wannan shawara da aka bayar din idan a uwa tana ba da nonon kuma tana ba yaron wani irin illa zai ja mishi kenan kace ruwan yayi yawa eh to akwai waɗansu ruwan yake yawa zai zama zai hana su ma yanda za su zai iya zai iya sa su ma su yi ciwo in ruwan yayi yawa yasa don mm-hmm. kin san jikin su karami da lokacin eh saboda ka shi yasa ruwan da suke samu a nono sai dai ko in yaron ko yana zawo ne ko yana amai da yawa ta ya kamata a magana da likita a gani amma yawanci ruwan da za su samu a nono ɗin ko a madara ya ishe su a wannan lokaci. To shi yasa kenan ake cewa kada a ba yaro ruwa ko? Eh shi yasa ake cewa haka hajiya. To wannan likitan aka yi ma yaro hakan lokacin da ya girma eh, ba zai guji ruwa ba? Hajiya bayan yaro ya wuce shekara wata shida ɗin nan da muka ce to in ya wuce wannan lokacin za a iya ba shi ruwa amma har da haka a rinka lura kada ba shi a rinka so ba shi da lokacin. To ina eh. fatan malama Hamamatu. da sauran mata yan uwana ana kusa kuma an ji wannan bayani. To likita ita kuma Hadiza Jafaru Custom Area a can Maiduguri jihar Borno Najeriya. Ta ce wata rana takan yi al'ada sau ɗaya ko sau biyu a shekara, kuma ɗaya har yanzu ba ta sami haihuwa ba. Amma sai wasu suka ce mata cewa ba za ta haihu ba. Shin wannan gaskiya ne? To da farko likita kafin ka bata ansa al'ada so ɗaya ko so biyu a shekarar nan matsala ce ko ba matsala ba? Eh matsala ne hajiya. Mata a kwaɗin sukan ga al'ada ko so biyu a wata waɗansu sukan gani so ɗaya a wata. To. In dai mace ba ta gani al'ada haka har ta daɗe haka ba ta gani al'ada to akwai lalura. Ko za ka bayyana mana wasu daga cikin lalurorin ko ko sai an ji an duba. Ko mata da suke shan maganin da yake hana su haihuwa birth control kenan. Eh. to akwai ɗansu aikin ba su magani ana ba su wannan waɗansu to in suna shan magani yawanci ba su gani al'ada sosai akwai ɗansu da kama a nan ƙasashe ana ba su wanda za su ga al'ada su kama wata uku ko wata hudu ma. to idan kuma ba wannan ba ne fa. in ba wannan ba ne to akwai wani abu da ke faruwa a mahaifar dole ta je daga likitan da ya gwadance akan wannan a dube ta sosai haji. to batun cewa wai ba za ta samu haihuwa ba fa. hajiya rashin ganin al'adar wannan zai yi wuya ta samu haihuwa hajiya sai kuma da ikon Allah. To. Eh. A saboda haka shawarar dai da ka bayar tun tunda tana gani ta ga so ɗaya a shekara ko so biyu matsala ce ta je ta ga likitan mata kenan ko? Eh ta je ta ga likitan mata wanda za a duba a ga abin da ke faruwa hajiya. To idan aka aka duba kuma an aka ji dace ana samun magani? Eh, in aka yi dace aka sa abin da ke kawo wannan ana dace ma in aka yi sa'a sai samu sai ta samu haihuwa To likita bayani da kai cewa akwai wasu magungunan hana haihuwa da ake ba mace da ba za ta yi al'ada ba sai bayan ko wata uku kace ko? Eh. To irin wannan baya jawo musu matsala? To wannan wannan akan ba su wannan inda mace ta yakan bai kawo wani matsala. To amma inda mace ta ta yi niyyar kuma da za ta so haihuwa to sai ta daina sha ta daina zai ta kama wata ɗaya wata biyu ba za su mu al'ada daga nan shi kenan. to Allah ya sa a dace. amin amin. to likita sai wasikar lami alhaji ibro a can lokaja jihar kogi. ita kuma tana son ta sani ne shin ciwon ido da gira sai ya ta ƙaiƙayi in kuma in za ta sukuya har sai ta yi hawaye domin raɗaɗi likita me ke kawo haka to abin da ke kawo sa idan mutum ya rika ƙaiƙayi haka yana ruwa haka da yawa to akwai abubuwa kamar biyu ko biyu ko uku ke kawo shi hajiya na farko canza yanayi in lokaci ya canza to wani lokaci kuma kura ko kuma abu da ya shiga idon bai dace da idon mutum ba to duk waɗanda suna sa idon mutum wanda ka sai ya ja zuri ya rinka ruwa yana kaikayi sosai da gaske to me yasa idan hatace in za ta sunkuya har sai ta yi hawaye domin zafi eh to in dai a waɗansu abubuwa sukan shiga in dai akwai kuma lokacin wani abu ya shiga idon da canjin na yanayi din wannan yakan sa idon rinka ruwa kuma yana ciwo sosai to kuma lokaci wadansu mutanen ma har yakan dan kumbure to inda wannan na faruwa dole su je wurin likitan ido a duba sosai a tabbatar da abin da ke faruwa domin yana zafi din yana da dadi to akwai wani abu da ke faruwa a cikin idon hajji. kuma tana yiwa kila ma ba dan canjin yanayi ba ne ko eh kuma lokaci mai abin yiwa ba dan canjin yanayi ne shine dole a je a duba lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka na za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa madadin da ladar jummai ali ce daga nan birnin washington dc nake fatar a wuni lafiya a san da ke ya kace duniya ana ta wani kare ba ana rawa kuri na ta wani kare ba sai da ce ka ce duniya ana ta wani kari ba ana rawa ku